Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsi akan mitoci da suka hada da 19, 31 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci, Baba ya kuma makeri ne tare da Grace Alhiri Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji hiran wakilinmu Isa Lawal Ikara da tsohon ministan yada labarai a gwamnatin marigayi shugaba Umaru Yaraduwa Ali Bilbis game da yanda ake siyasa da lafiyar shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. muna kuma ɗauke da ra'ayoyin wasu mazauna maiduguri akan irin hali da mutanen yankin suke ciki a wannan watan azumi wanda suka sha fama da hare-haren ta'addancin boko haram a ƙasar kamaru kuma jam'iyyar adawan ƙasar ce take ta gudanar da bukin cika shekaru 27 da kafuwa akwai kuma sharhin jaridun wasu jaridun na ƙasar nijar da wasu saƙonni da kuka aiko mana da kuma karatun alkur'ani mai girma amma duk sai kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Majalisar Dattijan wato dan Majalisar Dattijan Amurka John McCain ya bayyana jiya Litinin cewa yana ganin Rasha da shugabanta Vladimir Putin a matsayin kalubala mafi girma da muke fuskanta fiye da barazanar kungiyar IS. Da yake magana yayin ziyararsa a Australia jiya Litinin McCain ya shaida wa tashar watsa labaran kasar cewa wato Ƙasar ta yi yunkurin gurguntar da harkokin demokuraɗiyya ƙoƙarin da ta yi na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa Amurka da kuma na waɗansu ƙasashen duniya. Ya bayyana haka ne yayin da gwamnatin shugaba Donald Trump ke fuskantar bincike kan ko tana da alaƙa da Rasha da ya haɗa da rahotanni da ke nuni da cewa Jared Kushner, surukin shugaban ƙasan kuma babban mai ba fadar shugaban ƙasa ta White House shawarwari. ya yi ƙoƙarin neman hanyar yin hulɗa da jami'an ƙasar rasha ta bayan fage a makonni da aka rantsa da trump tsohon ɗan mulkin kama karya na ƙasar panama manuel noriga wanda gwamnatinsa ta yi ƙaurin suna kan batun cin hanci da rashawa da kuma tashin hankali ya rasu yana da shekaru 83 a duniya shugaban kasar panama juan carlos varela ya rubuta a shafinsa na twitter cewa mutuwar noriga ta kawo ƙarshen wani babi a tarihinmu kuma ya kamata a ba iyalinsa damar jana'izarsa cikin kwanciyar hankali da lumana noringa ya kwanta a asibiti inda ya jinya tiyata da aka yi masa har sau da dama dangane da sankaran kwakwalwa da ya fama da shi farkon wannan shekarar kafin sakinsa daga ɗaurin talala domin shirin yin wannan jinya. An ɗaure Noriga sabili da aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma kashe abokan hamayya zamanin mulkinsa daga shekara ta 1983 zuwa da 89. An hambara gwamnatin Noriga lokacin da Amurka ta mamaye ƙasa a shekara ta 2000 wato 1989. aka kuma ɗaure shi a amurka bisa laifin mallakar miyagun ƙwayoyi daga nan kuma aka ɗaure shi a faransa da laifin ɓadda sawun kuɗi kafin aka ta sa zuwa panama a shekara ta 2011 domin ci gaba da zaman yari sabon shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya kira tashar watsa labarai ta arti da kremlin ke marawa baya a matsayin tashar farfaganda. bayan tattaunawarsa gaba da gaba da takwaransa na ƙasar rasha vladimir putin macron ya kira kafofin sadarwa kafofin farfaganda na wa, bata, wa yi masa ɓatanci a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar bana lokacin da ake ganin putin yana goyon bayan 'yan takara mai tsatsauran ra'ayi marine le pen an kuma alakanta kutsen hanyar sadarwar intanet da aka yi wa ofishin yakin neman zaben macron da rasha Putin ya musanta zargin yin a wani taron manema labarai da ya jiya litinin a fadarsa inda ya ce bai yi yunkurin shishigi a zaben ƙasar faransa ba duk da yake ya kare ganawarsa da le pen a watan maris to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A demokuraɗiyyar jamhuriyar Congo har yanzu babu tabbas a kan lokacin da za a gudanar da zaben da ya kamata da an gudanar bara sai dai an fara rajistar masu zaɓe a Kinshasa babban birnin ƙasar. Ranar Lahadi wato jiya kenan hukumar zaɓe da ake kira Seni ta fara wato shekaran jiya ta fara rajistar masu kada kuri'a a birnin Kinshasa mai kimanin mutane miliyan goma sha biyu. inda shugaban ƙasar Joseph Kabila ya zama na farko da aka yi wa rajista. Ana kyautata zaton za a ɗauki watanni uku ana rajista masu kaɗa kuri'an. Sai dai galibi mutanen ƙasar ba su tsammani za a gudanar da wannan zaɓe bana. Daga ƙarshe matar tsohon gwarzon fafatukar neman 'yancin Sudan ta kudu marigayi John Karen tana kira ga sojojin gwamnati su daina goyon bayan shugaba Salva Kiir. Rebecca Yandeng ta shaida wani shirin tashar murya Amurka da ke harka wato haska fitila kan harkokin Sudan ta kudu, South Sudan in Focus cewa rikicin cikin gida da shugaban ƙasar ke riba da shi wanda ta ce yana azurta kansa yayin da sojoji suke aiki ba tare da biyan su albashi ba. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu faro rahotannin namu ne da hirar wakilinmu Isa Lawal Ikara da tsohon ministan yada labarai zamanin mulkin marigayi Umaru Yar Aduwa da ake kira Ali Bilbis game da yadda ake siyasa da batun lafiyar shugaba Muhammadu Buhari. wasu suna amfani da wannan rashin lafiya tashi suna siyasa daga ciki yanzu rashin lafiyar nan da allah azama shi mutane sun manta da allah allah ke da lafiya kuma allah ke da eh, mulki me siyasa shine ba abin da suka sa gaba illa kawai ana tunanin waye zai gaje shi idan eh, yau allah cikin rahamarsa wanda ba ma fata ba ma addu'a magana cewa abin ya faru ma'ana idan allah ya shi rayuwarsa mun san da cewa rayuwa tana hannun allah tana hannun eh, rayuwar kowa tana hannun ubangiji amma tsagwaron siyasar da ake abin kyau, akwai damuwa kwarai da gaske musamman abin da ake ciki yanzu ira wasu ce wace irin siyasa ake yi musamman ganin yana da masoya a cikin fada shugaban kasar nan ga kuma alaka shi da mataimakin shi siyasa ce wadda aka yi kokari musamman mutanen da suke yan amana nashi a jaye su daga jikin shi bukatar su shine a da cewa wannan ba Allah yau a ce bashi. kaga tuntuni shi yasa muke cewa akwai wanda suke tare da Buhari wanda suke son shi tsakani da Allah ko kuma wanda suke tare shi kawai ba abinda suka sama a zuciyarsu ko ko tunanin ne abin son abin duniya misali wanda suke tare da buhari tsakani da allah gashi nan kana gani kiri-kiri ana so a raba shi da shi a ne sakataren gwamnati kaga an yi kokari yanzu ana so a yaga su a raba su tare ila a ce ai shugaban kasa muhammadu buhari ne da kanshi ya dakatar da sakataren gwamnatin nan fa ba wani ba no no no no ma a isa san ba haka bane an dakatar da shugaban sakataren gwamnati wanda shi kanshi shugaban kasa kasa ma bai san da haka nan ba kawai ya waye gari ne da yamma kawai ya gada cewa abin ya ya bude talabijin kawai sai gada cewa an announcing din sunan cewa shi sakataren gwamnati an dakatar da shi shine yasa aka je aka bincika sai aka gada cewa ashe daga cikin wadan ne wasu suka zo suka wannan kulla kulla aka je aka dakatar da shi kaga wannan shi ya nuna cewa duk wani wanda ke tare da Buhari tsakani da Allah to ba a son shi iyaka gaske magana kenan me yiwa wasu ce me yasa ba shi Buhari to tunda ba shi ya kore shi bai dawo da shi ba eh to kuma kaga wannan wani abu ne hali ne irin na shi shugaban buhari a iya tunaninmu mutum ne mai kauci kuma ai babban kuskure ne abun ya riga ya fito ya an gaya ma duniya da cewa an dakatar da shi kaga shi a matsayin shi na shugaba kamar yadda cima mai kauci ne ya bar shi a tafi a haka din amma ya yi imani gaskiya za ta fito nan gaba kana so ka ce yanzu duk da an dakatar da babacir yana cikin waɗanda suke son buhari dan wasu na ganin da zaran an yage ka kuma ai yanzu sai a fara karta layi su abin da gaya ma da a baya na tabbatar maka idan ba ba babu ce din ba duk yawancin abubuwan da ke faruwa da 'yan najeriya na gaya da ba su ji daɗi ba bin ma'ana saboda shi buhari sun daɗe da shi babu ce bisa ga siyasa ta amana da fahimta da yadda da juna wai gaske ne kenan akwai rabe-raben kawuna a fada shugaban kasa tsakanin su waɗanda suke aiki da shi ai kamar da ke gama ai haka ne mana in babu me ya kawo magana cewa a je a kulla-kulla a ce an kore shi an dakatar da shi wannan dakatar da aka da shi ai ba shugaban ƙasa ya yi ba da amincewa shi ba ba yadda ba ba bai sa kowa ya dakatar da shi ba an ce an dakatar da babu cir shugaban kasa bai da lafiya me kenan wannan abu ke nufi ne ga yan arewa shugaban kasa dai dan arewa ne Babu ce kuma dan arewa ne kuma abun takaici da ban haushi da yan arewa wanda suke kudda kudin shi shugaban kasa buhari da su ake wannan tukutukun a gare cewa amma arewa illa saboda son abun duniya kuma abun mamaki da takaici wanda su yan arewa da su ake irin wannan kula-kula din musamman wanda buhari ya da su shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah sarki iko. To madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Bayan birnin Maiduguri ta sha fama da hare-haren ta'addacin Boko Haram, to ta yaya ne mazauna garin ke gudanar da ibadarsu ta azumin watan Ramadana? Ga wakilin Haruna Dauda da ra'ayoyin wasu mazauna Maiduguri. To jama'a assalamu alaikum sunana Usman Abubakar ni kuma mazaunin Maiduguri ne. To gaskiya shi duk abin da duk halin da musulmi ya shiga ciki sai dai ya ce alhamdulillahi na farko kenan. Sannan na biyu i gaskiya bana ana cikin wani hali wanda ya dan tsananta kaɗan bi izin ta'ala kuma duk duk cikin hikimar Allah wannan al'amarin yake faruwa na farko tukun ga matsanancin zafi na yanayi sannan ga matsanancin zafi na aljihu wato in nace aljihu na samu kenan mutane mafi yawan mutane yanzu da ƙyar suke dan samun dan abin da za su yi buɗe baki kamar dai da aka saba tun da sai sun wani da yawa sai sun fito da safe sun shiga cikin gari sun yi fafutuka buga nan kaɗa can su samu abin da su samu abin da za su yi cefane su kai gidansu to haka ma kamar yanzu buɗe bakin dan abincin da za su buɗe baki to to bi izin Allah ta'ala dai sai dai a ce alhamdulillah in dai za a fita ma a samu sannan kuma idan aka fita ba a samu din ba ma shi Allah cikin hikimarsa shi yasa abin da yake nufi da haka to kaji abin da nake nufi to yanayin eh, lokacin shan ruwa fa ya ake a sha ruwa ganin cewa ka koka game da irin matsanancin rayuwa da kuma samu lokacin shan ruwa kam bi izin lai ta'ala kam idan lokacin shan ruwa yayi ai za a sha ko ta kaka ne dai za a sha idan ruwan sanyi ka samu dai za ka sha in kunu ka samu ka kurba dai ka sha ruwa eh, bi izin lai ta'ala mm. ok sunana muhammadu mustapha ganin cewa an shiga watan ramadana kamar ya kuke gudanar da wannan azumi ne musamman ma nan cikin birnin maiduguri to bismillah rahman rahim hakika wannan wata na azumi ya zama na cikin farin ciki cikin jin daɗi da na shaɗi. ba dan komai ba saboda zaman lafiya da kwanciyar hankali da aka samu a birnin maiduguri in ka kwatanta a watan shekara da saurin shekaru na baya lokacin azumi mutane kowa yana gida ba ka iya fita ma ka dan fita waje ka dan sha iska ko ka kai ziyara guraren yan uwa da abokan arziki saboda tsoron me zai faru amma yanzu alhamdulillah saboda zaman lafiya da aka samu mutumin maiduguri zai shiga duk inda yake so a duk lokacin da yake so to wannan shine babban ci gaba da muka samu a wannan lokacin azumi kamar a ganin birnin maiduguri ya sha'anin rayuwa take gare ku a gaskiya sha'anin rayuwa a birnin maiduguri akwai wahala akwai kunci ba dan komai ba saboda tsadar rayuwa ka san mutane sun yi shekaru ba harka kasuwanci wasu ba sa yin noma to kaya ya zo yi tsada za ga cewa abin da da kake siya a watan shekarar 300 sai ga yanzu ka dubu daya to zaman da mutane suke yi ba sana'a kuma ba harkar noma to wani abin shine yake kawo wahalhalu a cikin wannan lokacin azumi yadda mutum zai sai abin da zai sa a bakin sama yana da wahala magana ta gaskiya Allah ka gyara baba gaida haruna dauda yanzu kuma sai a shakata da wannan faifai Adamu to ma da fatan an shakata da wannan faifan to a kasar kamaru kuma babban jam'iyyar adawan kasar ta sdf ne ta gudanar da bikin cika shekaru 27 da kafuwa ga muhammad awal garba duk ƙarin bayani Jagoran 'yan adawan ƙasar jamhuriyar ni John Furundi ya jagoranci wani taro na tunawa da ranar da aka haifi ƙungiyar jam'iyyarsu ta SDF shekaru 27 kenan da ya shuɗe. An gudanar da taron ne a jihar 'yan awaren Ingilishin ƙasar Baminda bangaren da suke kai ruwa rana da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru da kammala taron ne sai jagoran 'yan adawan ƙasar ya kama hanyarsa na yin bulaguro zuwa ƙasar Burtaniya na tambayi mai gari Umaru a matsayinsa na memba a cikin jam'iyyar ta SDF ko menene ya sa shugaban nasu ya yi wannan bulaguro zuwa kasan Birtaniya a lokacin da suke takun saka da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru? Dalilin tafiyan shugaban jam'iyyar mu Ingila wato shine mu ma muna shirye-shirye domin sa takararmu na shugaban na kujeran shugaban kasa na 2018 domin a wannan shekaran eh, niyan mu wato shine mu ga bayan Paul domin ya jima a Shi ma Dr. Tony masanin siyasan ƙasar jamhuriyar Kamaru ne. Eh, Wannan taro da jami'ar ta NZF ta yi yanzu dai sun nuna cewa sun hazaƙa ne kuma har yanzu su ma suna neman su canja gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ne ko da kwanakin baya ma sai da jam'iyyar ta NZF ta hana wa magoya bayanta ta halartar duk wani taro ko biki da gwamnatin ƙasar ta kira Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru. a gaida muhammad awal garba waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha tara kenan na dare a nan washington dc ga shirin wato sharhin jaridun ƙasar niger shigowar watan azumin ramadan na daga cikin muhimman labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun wannan mako a sharhin da ta yi a game da zuwan wannan wata mai albarka da ake buƙatar yawaita ibada da aikata ayyukan alkhairi jaridar l'eclosion ta ce akwai wasu 'yan kasuwar da ke amfani da wannan dama domin cin karensu ba babbaka ta hanyar tsawwala farashin ababen masarufi a kasuwanni su a nasu tunani ta haka za su kudince cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun manta cewa da dama daga cikin 'yan ƙasar Nijar na fuskantar matsalar rashin samun albashi a kan kari. Hasali ma aikin yi ya yi wa wasu 'yan ƙasar wuya in ji jaridar wacce ta ce abin da ke ƙara bata takaici shine ba wani ƙarin kudaden haraji gwamnati ke yi wa 'yan kasuwa a lokacin ramadan ba ballantana su samu hujjar ƙara farashin kayayyaki jaridar lebanon ta ruwaito cewa bankin cigaban afirka bad ko kuma abd ya gargaɗi ƙasashen afirka su mai da hankali ga zuba fannin noma makudan kuɗaɗe sakamakon lura da yadda wannan nafiya ke kokarin zama ta baya ga dangi wajen ayyukan bunƙasa noma kuma a cewar shugaban wannan banki a kinwumi a desina idan ba a mai da hankali ba nan da shekaru 20 masu zuwa fannin noma zai durkushe kwata-kwata a wannan nafiya jaridar ta ce domin karfafawa kasashen afirka gwiwar tayar da komadar tattalin arziki ta hanyar na duke bankin nabad ya dauki alkawalin taimakawa da biliyan ko miliyar 2.4 na dalar amurka a kowace shekara in ji jaridar lanketor na cewa shirin kwaskware kundin tsarin mulki da wasu dokokin zaɓe da ya jima yana shan suka daga 'yan adawa ya haifar da rarrabuwar kawuna a tsakanin masu rinjaye a majalisar dokokin ƙasa jaridar ta ce sau biyu ana saka ranar tantauna wannan batu a majalisa amma kuma ana ɗagewa saboda rashin zutuwar da ke tsakanin masu rinjaye bayan da wasu suka gano cewa ba abubuwan da aka tsayar a taron 'yan siyasa na sai ndp ba ne aka gabatar wa wakilan al'ummar dalili kenan da bukatar gwamnatin ke fuskantar kyama ko da yake akwai yiwuwar tafka muhawara a kai a wannan talata talatin ga watan mayu yayin da wani bangaren kwaskwarimar ke neman faskarar kundila a wannan jikon injilan ketar jaridar le republican na korafi akan wasu ɗabi'u masu kama da na mutanen da da ke wakana a yau a niger ƙasar da har yanzu idan shugaban ƙasa zai yi bulaguro sai dukkan masu bakin faɗa ji sun yi masa rakiya zuwa filin jirgi haka kuma idan zai dawo daga bulaguro dole su je talbansa lamarin da idan aka hankalce shi da kyau za a gane cewa tsohon yayi ne kuma ma bata lokaci ne kawai jaridar ta ce yi wa shugaban ƙasa rakiya ko talbansa saboda ya dawo gida wani abu ne da ya saba wa tsarin renaissance culturel wanda muhammadu isuhu ya bullo da shi don ganin 'yan kasar sun yi watsi da miyagun ɗabi'u domin rungumar ayyukan ci gaban ƙasa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma yanzu kuma ga sakonni da kuka aiko mana assalamu alaikum sashen hausa na amerika daga musa obali sarkin guragun ringin daga jigan najeriya magana ta ku ita ce ko kuma ra'ayina cewar a muna muna da yau cikar shekara biyu ga buhari da makarrabansa saboda haka albarkar wannan rana ta yau dan allah dan annabi gwamna badaru ya taimaka mana ya yi mana hanyar nan da muka sha nema a gwamnatocin baya daga ringin zuwa doko kuma ya ja mana daga kanya babba zuwa ba'ura har gaba haza salan daga musa ubali sarkin gulagun ringin a huta lafiya amurka mai magana hamidu kadar labuwa daga nan kadar labuwa komin gudumariya jihar Lisa jamhuriyar Nijar. Ina ma fatan alkhairi dukkan musulmin duniya gaba daya. Barka da shi kowa watan Ramadana, wata ne mai albarka, wata ne mai alfurma. Kuma ina kirawa dukkan musulmin duniya ku yawata addu'a kuma ku yawaita na filoli. Allah ya sa yanzu haka suna zina Kuma ku yawaita na filoli kowa ya samu lada. wata ne mai albarka wata ne mai girma amin sun amin na gode mai magana hamidu kadan labu daga nan kadan labu a kumin mariya jihar bisa jamhuriya ne mai magana malam ibrahim burka shi na urgo a nan karamin hukumar gaba da ke jiran tare da bokin najeriya kuma ina son tsokaci game da musamman ma manar da ta mu da manar da muka shigo allah ba mu alifin da ke muke ciki allah kare mu kuma azumi ma allah mu da muka shiga umarni Allah samu shigo shi lafiya kuma Allah samu fita lafiya kuma Allah da da janar Buhari lafiya mai magana da yan fura na wani na karamin kuma zama ne gidan su biyar Hausa tashi lafiya na kira ga masu arziki da gwamnati da Allah ku a nan an timon mu ne guda ya haɗa ka kaba ga mu ne kuma kai arziki kunu da kosai wallahi ya yi karin su a baki kuma ba arzikin Allah bai ba al'umma ba arziki Allah bai ba ƙasa ba illa jarabta talakawa da Allah ya yi tausaya Allah tausaya rangwanta Allah ta rangwanta da ɗan uwa mai Allah na ni ne Suleiman Idris Bango da ya jihar Katsina dan kifin kasa. Ra'ayi na zan bayyana shine akan shekara biyu da shugaban kasanmu Janar Muhammadu Buhari ya yi akan karagar mulki. mu talakawan najeriya muna ci gaba da mashi addu'a ubangiji allah ya kara mashi lafiya da tsanancin kwana ya dawo ya ci gaba da mulki a kasar mu najeriya domin kyauta rayuwar talaka alal hakika mu talakawan najeriya mun gamsu da irin salon mulkin shi musamman a kudurori shi da yake aiwatarwa a kasan nan ta bangaren tsaro hana cin hanci da rashawa da harkar noma waɗanda waɗannan bangarora an samu nasara matuka sosai alhamdulillah yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki daga yara manyan gobe ana ismi ahmad haruna dauda na nufi madrasatin ma'ad sabilin naja al-islamiyya na ta fi sha'ari gomari أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أهوى سنعرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب العشقى الذي يصرى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يهيا قد أفلح من تذكر وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصوف العولى صوف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم tuma dalla a gaida ahmad dauda haruna to yanzu kuma ga labarai a takaice dan majalisar dattijan amurka john mccain ya bayyana jiya litinin cewa yana ganin rasha da shugabanta vladimir putin a matsayin kalubala mafi girma da muke fuskanta fiye da barazanar kungiyar is da yake magana yayin ziyararsa a australia jiya litinin mccain ya shaida wa tashar watsa labarai ta kasar cewa wato rasha ta yi yunkurin gurguntar da harkokin demokuraɗiyya ƙoƙarin da ta yi na yin shishigi a zaben shugaban ƙasa amurka da kuma na waɗansu ƙasashen duniya ya bayyana haka ne yayin da gwamnatin shugaba donald trump ke fuskantar bincike kan ko tana da alaƙa da rasha da ya haɗa da rahotanni da ke nuni da cewa Jared Kushner, surukin kuma babban mai ba fada White House shawarwari ya yi ƙoƙarin neman hanyar yin hulɗa da jami'an ƙasar Rasha ta bayan fage a makonni da aka suka rage kafin rantsar da shugaba Trump. Tsohon ɗan mulkin kama karya na ƙasar Panama, Manuel Noriega, wanda gwamnatinsa ta yi ƙaurin suna kan batun cin hanci da rashawa da kuma tashin hankali ya rasu yana da shekaru 83 a duniya. Shugaban ƙasar Panama Juan Carlos Varela ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa mutuwar Norega ta kawo ƙarshen wani babi a tarihinmu kuma ya kamata a ba iyalinsa damar jana'izarsa cikin kwanciyar hankali da lumana. Norega ya kwanta a asibiti inda ya jinyar tiyata da aka yi masa har sau da dama dangane da sankarar kwakwalwa da ya fama da shi farkon wannan shekara kafin sakin sa daga ɗaurin talala domin shirin jinyar. an ɗaure nuringa sabili da aikata laifin cin hanci da rashawa to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na muryar amurka musamman grace alhir abdu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci wato malam cd da wato a charles kenan da mai bada umarni cd baba ya kuma ke sallama a huta lafiya